da yake bayani ga manema labaru babatun da ya Raji Fashola tare da takwarorinsa na babban birnin tarayya Abuja, Musa Bello da kuma ministan watsa labaru na ƙasa Lai Muhammad ya bani cewa a zaman majalisar zartarwar na yau a amince da ware kimanin naira miliyan dubu tamanin domin aikin hanyoyi goma sha biyu a faɗin ƙasar nan. Sannan majalisar ta amince da aikin tsara matsar hanyoyi hanya ta ɗaya da ta biyu a garin Asaba jihar Delta da kuma garin Onitsha a jihar Anambra zuwa aikin gadar da ake na Onitsha. The first is the approval for the engineering and consultancy design for access routes 1 and 2 ministan ya bayyana hanyoyin da majalisar ta amince da su da ta hada da hanyar numan zuwa garin jalingo wato hanyar ta hada jihar adamawa da jihar taraba sai kuma sake gina gadar mayanci a hanyar gusau zuwa sokoto wato hanyar da ta hada jihohin zamfara da sokoto sauran hanyoyin da za a yi ayyukan su sun hada ke jihohin filato bauchi oshin kwara sai a jihar oyo enugu kaduna da kuma kano fashula ya bayyana cewa kazalika majalisar ta amince da tsarin garin bawul a sashen wutar lantarki da hakan zai tallafa wajen bunƙasa kamfanonin rabu wutar lantarki da tabbatar da gaskiya da adalci tsakanin su da da kamfanonin samar da wutar haka taron majalisar an amince da tsawaita aikin ƙwararru da ke kula da aikin samar da wutar lantarki da amfani da iska da ke jihar katsina ministan ya bayyana cewa matakin hakan ya zama wajibi domin tun a shekara ta 2010 ne aka bayar da aikin kungiyar da ake sa ran kammalawa tun a shekara ta 2013 shi ma da yake nashi bayanin ministan babban birnin tarayya abuja muhammad musa bello ya ce majalisar ta amince da ba da wasu muhimman ayyuka uku a birnin tarayyar a ta bakinsa ya ce ayyukan sun hada da siyo targon jirgin kasa guda goma sha biyu da za a yi amfani da su idan an kammala kashi na uku na layin dogo a babban birnin tarayya haka zalika majalisar ta amince da ba da wata hanya ta musamman kashi na biyu hanyar mai tsawon kusan kilomita 27 da ta ratsa a tsakiyar birnin tarayya abuja ta bi ta area 10 kusa da kasuwar wusa market da garzaya zuwa bega har zuwa tashar jabi daga nan ta tafi unguwar lifecam zuwa gwarin gwagwa daga fadar shugaban kasa da ke abuja hassan umar faruk labaran libati